يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة منا على جمعة تفرقوا قوات جماد الآخر ko kuma juma'a ta ƙarshe a kirgin kalanda yana mana juma'a ta ƙarshe a watan rabiul awwal bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1438 to yana yawan watan ya tsaya zai zama yau ɗaya ga wata kenan na Rabiul Akhir bayan an na sallallahu alaihi wasallam shekara 1438 to imma wa imma imma ranan farko imma ranan karshe to likulli bidayatin mihawa duk farko yana da ƙarshe rabiul awwal ga farko shi can sannan kuma ga ƙarshen shi a daidai da wannan lokaci akwai addu'a da annabi sallallahu muke yi ga wata ce Allahu akbar Allahumma hillahu alaina bil amni wal iman alaina bil amni wal iman والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله ana ne yake nuna maka cewa kenan ɗaya bisa hudun shekarar nan ta kare ke ɗaya bisa hudu yanzu za mu shiga wata na hudu ke to shi kuma wannan watan ya kare sai zama ɗaya bisa ukun shekarar ta kare ana kenan shekarar ta fara tafiya ke kuma yadda lokaci yake gudu yana mana lalle lalle ta kiyama ta kusa yana daga cikin alama ashratu sa'a ya yataqarabu zamanu lokaci za ka gan shi gab da gab yanzu sati zai ka samu kaman jiya kaman jiya muke na ranar juma'a kuma ba shi har juma'an ta giyoyo to haka nan ma wata za ka samu shaf shaf shekara ma haka daga kaura daga nan masallacin wanda suka yi kaura suka yi sai ka duba wajen shekara nawa kusan shekara hudu ko biyar ke ya kai da ina iya tuna wata muhazara da aka nan daga na duba takardar sai na wajen shekara hudu ke a maudu da muka yi kan akida da kuma mecece aqida da muhallafar fil aqida zai na ga kusan shekara hudu ke to kaga kenan lokaci yana guduwa sosai lallai kowa ya guzuri na ayyukan alkhairi Allah mai gima da kuka da fadon قال رحمه الله تعالى ومن نسي الركوع وتذكره في السجود wa man nasiyar ruku'a wanda ya manta ruku'u zakkara tazakkarahu su sujudi sai kuma ya zai tuna ruku'un a cikin sujjada to yanzu ba yake nan kuma sallah ba ta yi sai da ruku'u kuma ta farilla ne raja'a qa'iman to sai ka koma tsaye sai ka koma ka tsaya kaga wannan sujjadan da kai da kuma komawan duka ya zama tsari ke to yustahabbu lahu an yu'ida shay'an min al musu mustahabbi ne ka maimaita wani abu na karatu mana na sura ke ka karanto wani abu kafin kai ruku ke thumma yarka wa ba ba'da salam sai kai ruku sai kuma kai sujjada ba'da salam in ka kara sallan ke domin yanzu ka yi ƙari ne wannan matsala kenan ga wanda zai manta ruku'u har sai da ya sujjada to sai ka koma tsaye ka karanta wani abu na sura ka je ka yi ruku'u ka tafi sujjada in ka ƙara sallan sai ka yi sujjada ba da sala matsala ta biyu wa man nasiya sajadatan wahidatan wanda ya manta sujjada guda ɗaya sai kai sujjada ɗaya ka manta ɗaya وتذكرها بعد القيام sai kuma ka tuna bayan ka tashi shi ma tun da ka tashi za ka dawo faraja jalisan sai ka dawo kai yi sujjadan wasajada kuma ka je ka yi sujjada abin yake cewa ta zakkara ha ba'da al-qiyam raja'a jalisan sai ka koma ka zauna tun da zaman sujjada biyu ne in kai sujjada ɗaya ka ɗago kana zama ne to dama ya kamata ka zauna sannan kuma ka koma sujjada ta biyu to sai ka mance ka tashi to za ka koma ka zauna raja'a jalisan sai ka koma ka zauna wa sajada sannan ka yi sujjada illa an yakuna qad tsabjala sa al-qiyam idan da man ka riga ka zauna kafin ka tashi kai sujjada Allahu akbar ka ɗago kaga za ka zauna ne kafin ka koma to kai wannan zaman a maimakon kuma ka sake komawa jada sai ka tashi yace illa an ya kona ƙabjala qabla al-qiyam idan raman ka zauna kafin ka tashi wannan zaman kaga zama ne na tsakanin su jada shi farillan ba zama bane na jirkisul istiraha domin shi sufuri istiraha ba yin shi tsakanin sujjada da sujjada ko sai ka gama sujjadan guda biyu kafin ka tashi to ba shi ke magana nan ba sai da man ka zauna kafin ka tashi to shi kenan fala yu'idul junusa to ba za ka maimaita wannan zaman ba ba za ka maimaita zaman ba in dai ka zauna to shi kenan ka dawo sai ka tafi sujjadan kawai to nan shi ma za ka yi mai za ka yi sujjada ba da salam saboda ne saboda ƙarin da kai ƙarin tsayuwan da kai matsala ta uku ta ƙarshe wa mallaki ya sajja da kai ne wanda ya manta sujjadu guda biyu gaba ɗaya shaf abubuwan sun yi tsada to sai yin da gaba ɗaya ma bai sujjadan guda biyu ba har rasuwa gidan to har ka riga ka tashi to kawai sai ka fara kai sujjada walam yajlis kai ba za ka zauna domin ba gurin zama bane domin ba a zama kafin ai sujada kai daga rukunin ka dago ba ran zuwa sujada ake yace wa yadhu fi jami'i zalika ba'da salam a dukkan wannan matsaloli guda uku za ka yi sujada ne ba'da salam to sai bayani a takaice dangane da wannan matsaloli yani anna man ruku'a wanda ya na da ruku'u wa huwa sajidun alali kuma ya je ya a ka riga ka yi tijjada sai ka manta ba ka yi ruku ba to ka ga wannan an gaba ɗaya bata kullu ba ke yarji'u qa'iman 'ala al-mashhuri to zai koma ya tsaya akan maganar ta tafi shahara kaga ce alal mashhuri magana ta tafi shahara mana akwai da suke suka saba ma wannan ke wa yustahabbu an yakara qabla ruku'i kuma mustahabbi ne an ya so ka karanta wani abu kafin ka sake ruku'u istimalan mana saboda wannan sunna ne saboda ɗaukan shi sunna kuma karatun suran shi ma sunna ne in ka karanta thumma yanhatta ila ruku'i al sai ka fadi zuwa ga sujjada su rukun da ka manta shi yanhabba sai ka fadi ilar ruku'il manti zuwa ga rukun da ka mance li'anna raka'ata domin raka'a lil rukunin ga wannan rukunin ita rukunin ga wannan rukunin raka'a din maqsudatun abun nufi ce dole sai da ita sallar za ta yi thumma yutabi'u sannan ya ci gaba wa ya su yakunu sujudu ba a ba'diyan sai kuma ya zama sujudin da ka yi ba da salam li ziyadati allati waqa'at minhu saboda ƙarin da kai a saboda yanzu ya zama ƙari tun da ƙari ne zaka yi sujada ba da salam Alaƙa ita ce hadisi zuliyadain akan ka'idan hadisin zuliyadain da annabi sallallahu alaihi sallama gurin Ya yi sallama da daga a biyu su kuma sallama raka biyu ba gurin sallama ya yi ƙari sai su je da ba da salam wa hadisi ne qiyamihi alayhi salatu salamu ila khamisa da kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa raka'a ta biyar to kaga yayi ƙari ke raka'a ta biyar ƙari ne sai su je da ba da salam wannan matsala ke matsala ta gaba wa anna man tazakkara sujuda to wanda ya tuna sujjada kuma ba da qiyami bayan ka tashi tsaye sai ka tuna ba ka yi sujjada ba wa anna man tazakkara sujuda ba'dal qiyami raja'a jalisan sai ka koma ka zauna sun tunda sujjada ka manta sai ka koma ka zauna wa a nan ka manta sujjada da yake sai ka koma ka zauna tukunna sannan ka yi sujjada in ya kun kadi jalasa ba da shajaratin ula ta in ba man baka zauna ba bayan zaman farko kan yi a sujjadan farko kaida ba man shine za ka yi sujjada sai ka dago in ka dago sai ka yi addu'a tukunna kafin ka koma addu'a ce mai muhimmanci amma mafi yawanci ba ma lura da ita اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وجبرني وعافني وارزقني وارفعني عن جهة الدور الله غازا كما نيتا أها اها وارحمني اها واهدني وجبرني وعافني وارزقني وارفعني اها الدول كان يروقون ابوبوا غدا بكوي كي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وجبرني وعافني وارزقني warfani. kuma da man zaka zauna don wannan addu'a kuma annabi sai alaihi na yana tsawaita wannan zama yace anan zaka koma ka zauna raja'a jalisan sai ka koma ka zauna wa sajadahu sai kai sujjada to kaga duka zaman da sujjadan da tsayon duka maqsudin shine ne innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li zikri duka maqsudin shine ka yi zikiri a ce zikiri zai dauka ko ko ko alali kuma zikiri wannan na qur'ani ne kuma na sunna ne ma'ana ko kai addu'a ke to kawai ka shiga sujjada shi ma addu'a kuma gurin ne gurin da fi muhimmanci wajen addu'o'i fa asiru fihi min addu'a ku ta addu'o'i a cikin sujjada mun fa qalilun an na lakum shi yafi cancanta a amsa mana Kamar mafi yawanci aka samu muna waya muna gaggawa to sai ka zauna sai ka tafi sujjada a sujjadan kuma ka kiyaye musamman neman gafaran Allah Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره da kuma sauran addu'in da Allah mai girma da kuka hore maka wa sajadahu illam yakun qad jalasa sai ka sujjada a ko ka yi sujjadan illam yakun in dai da mun baka zauna ba ba da sujjadatul ula bayan sujjadan farko sujjadan farko da kai sai ka miƙe kawai to kaga tunda ka miƙe ne ka dawo za ka zauna sannan ka je sujjada qabla al-qiyam kafin ka tashi in baka zauna ba in ka zo za ka zauna sannan ka tafi sujjada wa kadhalika man nasiya sujadatayn ne eh, haka nan wanda ya mance da sujjada guda biyu in ka manta baka yi sujjada guda biyu ba in haɓɓa lahuma sai ka gangara zuwa sujjada inda ta tazakkurihi qa'iman lokacin da ka tana tsaye daga tsaye kawai sai ka tafi dare zuwa sujjada wala yajlisu qablahuma amma bara ka zaura kafin ka yi sujjadan ba tunda sujjadodin guda biyu da babu zama to bare za ka tafi zuwa sujjada to shi ne yake cewa wala yajlisu qablahuma wa tajada fil halatayn ka da salam a dukkan hali guda biyu nan za ka yi sujjada ne ba da salam saboda ne za ka yi ba da salam lisiyadat saboda ƙari ne kaga ka baka yi sujjada ba ka manta sujjada har ka tashi sannan kuma ka sake dawa to wannan tashin da kai ya zama ƙari ke tun da ƙari ne zai zama sujjada ba da salam akan hadisi ala qa'idati hadisi zulubain akan hadisin zuliyadaini mana hadisin tushe ne a wannan babi ke hadisin zuliyadaini da annabi sallallahu alaihi sallama da barka abu wa qiyamihi alaihi salatu wassalam ila khamisa da kuma inda manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya tashi zuwa raka'a ta biyar zuwa raka'a ta biyar to shi ma yayi sujada ba'da salat yace hada idza tadhakkara sajada awu sajadataini wannan duka in ka tuna sujjada ɗayan ko sujjada biyu qabla abdin raka'atil muwariya kafin ka kulla raka'an da take gaba in ka kulla raka'an da take gaba to wannan raka'an sai dai ka wurgar da take amma ka tashi kenan ka fara karatun fatiha sai ka tuna ba kai sujjada ba to sai ka dawo kai sujjada wa amma idza kana aqabaha wa amma idza kana ba'da aqdiha in zama bayan ka kulla raka'a ta gaba ne wa lokacin fa qala fi rahimahullahu ta'ala to me annabi yake cewa ma'ana zai kama na sabuwar matsala wa in tazakkara sujuda ba'da rafihi min ar-rak'ati allati taliha yawan ka tuna sujjada bayan ka kulla raka'an da take gaba tamada ala salatihi to sai ka ci gaba da sallarka walam yarji ba za ka dawo ba in dai ka riga ka kulla raka'an gaba to sai ka ci gaba wa alga raka'at as-sahwi sai ka wurgar da raka'an da kai mantuwa a ciki wannan raka'an kenan da kai mantuwa sai ka wurgar da ita ta zama batacciya wa zaba raka'atan fi mawdi'iha sai ka ƙaro wata raka'a sabuwa babu wan sai ka yi gini gini wa sajada qabla salami sai ka yi sujjada kafin ka yi sallama amma ke in kana tunan ula yayi in ya zama a cikin rakoyi guda biyun farko ne in a rakoyi biyun farko ne shi nan za ka wurgar da wannan in ka kawo ta sai ka yi sujjada qabla salam قال وزاد ركعة في موضعها بانيا وسجد قبل السلام إن كانت من الأولوين وتذكر بعد عبد الثالثة وبعد السلام إن لم تكن من الأولوين أو كانت منهما وتذكر قبل قبل عبد الثالثة لأن الصورة والجلوس لم يفوتا ومن ومن سلم شرطا في كمال صلاته بطلت صلاته wannan yake cewa wa alga raka'ata sahwi ko ka wurgar da wannan raka'an da kai mantuwa a cikin ta wa gaba raka'atan fi mawdi'iha baniyan sai ka kawo wata raka'a babban kana mai gini ma'ana zaka gina akan sallar kake to sai ce wa sai da qabla salami za ka yi sujjada qabla salam kafin kai sallama in kanat min al-awwalayn mana a cikin rakoyi biyun farko kai kai wannan mantuwa in ma raka ta farko ko ta biyu ko ka manta ba ka yi sujjada ba har kuma ka kulla raka a ta gaba ta so ka wurgar da wannan raka'an daga karshe kai sujjada qabla salam in kanat min al-awwalayn wa tadhakkara بعد أبي الثالثة كما كتنا كافي كقل ركعة أكو إن كتنا كافي كقل ركعة أكو الشيك نتيجة وسجد قبل السلام إن كانت من الأولين وتذكر بعد عقب الثالثة يوزوع لنكين وسجد قبل السلام لا تسجد بعد السلام إن كانت من الأولين وتذكر بعد عبد الثالثة bayan ka kulla raka'a ta uku to shine za ka yi qabla salam amma ba'da salam kuma za ka yi ta ne wa ba'da salam za ka yi ba'da salam in lam takun min al-ulayn mana kenan wannan wawun ba zai zama gurin bakin wa ba'da salam in lam zama raka'a ta uku ne ko ta hudu Eh, a lokacin sai kai sujada ba da salam mana ya kasa abubuwan kashi biyu in kana min al-ulayayn sai zama qabla salam in kuma in lam takun min al-ulayayn raka biyu raka uku ko ta hudu to sai kai ba da salam ke shine wa ba da salam in lam takun min al-ulayayn aw kanat minhuma ko kuma kasance min al ne. من الأولوين دقى ركعة فرقه كون الدين أما وتذكر قبل عبد الثالثة فوق تنا كافين كل ركعة تأكو وموقع تنا كوني بعد السلام أما كيف إن كتنا باين كل تأكو بشيك ننزل كوما قبل السلام in kafin ka kulla raka ta uku qabla salam in bayan ka kulla kuma sai zama ba'da salam wa tazakkara qabla abdi salifa in dai kafin ka kulla ce to nan za ka yi sujjada ba da sala ita li anna surata wal juluta lam yafuta domin surar da zaka karanta da kuma zama da za ka yi gurin su bai wuce ba fitin da gurin su bai wuce ba za ka yi kawo su shi ne ke cewa za ka yi sujjada a gurin ba da salam wannan matsala ke sai ce man sallama shakan fi kamali salatihi in kai zo kai shakka kafin kai shakka kafin ka tabbatar raka uku ne kai ko hudu raka biyu ne kai ko uku kana shakka baka yi gane mai kai ba ko kai sallama wa lokacin shi kenan Falat salatuhu sallan ta ɓaci mana dole ka tabbatar kafin ka yi sallama mai yake faruwa in ka bar shi akan kiri ko kuma ka bar shi akan mafi yawanci to sannan kuma sai ka yi sujudin da ci akan hadisin abu sa'id in ka bar shi akan akan mafi karanci to ya yi sujada qabla salam akan hadisin abdullahi ibn mas'ud in ka bar shi akan kirdado sai yi sujada ba'da salam فما كفو سكي صلى ما فيك فبطلت صلاته وبواني وكروا إن الجمولي لأن من لم يتذكر السجود وندم بيتنا سجد إلا بعد رأسه رأسه من الركعة التي تلي ركعة النقص سيدو وندم أن من لم يتذكر السجود وندم بيتنا سجد با illa ba da rafi rasihi sai da ya ɗago kai shi minar raka'ati lati tali raka'atan nafsi sai da ya shiga raka'a ta biyu ke a ita ce allati tali raka'atan nafsi wanda take bin raka'an da aka mata na akai aka shi ba za ka koma ba li ta daruki. saboda gurin ya riga ya wuce bi abdin raka'atil muwaliya saboda ka riga ka kulla raka'an da take gaba tun da ba za ka dawo ba bal yulgi raka'ata sahwi sai ka wurgar da wannan raka'an da kai mantuwa a ciki wa yazidu raka'atan ukhra badalaha sai ka kawo ta sabuwar raka'a sabuwa wa yajidu sujudan qabliyan to ma za ka yi sujjada qabla salam إذا كانت الركعة الملغاة من الأولين إن زما ركعة تتوقع ورجر cikin raka'an farko ne ko ta biyu za ka yi sujjada qabla salam walam yatazakkarha ko baka tuna wannan raka'an ba illa ba'da abdi salisati ko da bayan da ka kulla raka'a ta ko da ka kulla raka'a ta uku to shi kenan za ka wurgar da kai kai sujjada qabla salamu lijtima'i ziyadati raka'atin anan yake za ka yi sujjada qabla salam saboda ne akwai dace ziyadati raka'a ka ƙara raka'a ɗaya sabuwa wanda ka wurgar da ka kawo take sannan na biyu kuma wani tsali surati ka rage sura nuna tsali sati a raka'a ta uku wannan ta uku kuma ita ce ta dawo ta nawa ita ce ta dawo ta biyu allati raja'at saniya wanda ta dawo ta biyu ala qa'idati taglibin nuqsani ala ziyada akan ka'idan kana rinjayar da ragi akan kari in ragi da kari suka haɗu to sai kasance za ka yi kabla salam ke to sai wa hadisi kiyami rasulullah sallallahu alaihi wasallam da raka'atayn kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga raka'a biyu bai samu ya yi tahiya ba tarikan aljilfatul wasfaniya ya bar zaman tsakiya kama sabaka kaman bai gabata to ya bar zaman tsakiya ya yi da duka tsawon kari ne ke shi kikal halatai ne mahbatun mana kari ne tsansa lam yatruk fiha suratun wala julusan a lokacin baka bar sura ba baka bar zama ba to sai karance kawai za ka yi sujada da salam ala qa'idati hadisi zai yadayn ai eh, ce har yanzu dai akan karin akan hadisin zai yadayn da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya yi sallama da barka abu tun da tsantsan kari ne za ka yi sujada da salam wa qiyamuhu alaihi salatu wa salam ila khamisa kuma ga tashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa raka'a ta biyar tsantsan kari da salam kenan وأما المصلي إذا سلم شاكا sannan kuma shi mai sallah idan ya sallama yana shakka sallan ta cika ko bata cika ba mutaraddidan fi kamali salatihi kana shakku sallan ta cika ko bata cika ba batsalat alaihi to sallan ta al inda shakk domin ka bar ka'idan gini akan yaƙini in kana shakka kuma kai baka tabbatar ba kai sai kai sallama wa taraddudi da kuma taraddudi da kake yi fi tarki raka'atin kana taraddudi shin ka bar raka'a a rukunin ko kuma ka bar wani rukuni kuma kai baka tabbatar ba baka gina shi akan yaƙini ba ko kuma akan mafi yawanci da tanka sai kawai kai sallama yake cewa fi hadisi Anas bin radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Anas ibn Malik ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan shakka adukum fi salatihi idan ɗayan ku yi shakka cikin sallah falam yadri bai san ismaili sallah an salasan raka biyu ko uku to falyuri shakka to yi rugar da wannan shakka in ka wurgar da shakka wal yadni alal yadini sai ka gina akan ne, ka gina sallar ka akan ne. to kada shi yi wurgar da shirkan ba kawai ko ya sallama to ne ma ne ke cewa sallan ta ɓaci rawahul bai haɗu. imam bai bayhaqi ya rawaito a cikin asirin kubra haka da ne kai sallama ce sallan ta ɓaci wala yaqina ma shakki kuma ba a samun ne tabbas in akwai shakka to dole shakkar ne sai ka wurgar da ita kafin sai ka zo ka gina akan yaƙini yace fa salamuhu qabla zawari shakkihi to sallaman da kai kafin shakkan ta gushe fi kamali salati wajen cikan sallan wa adamihi ko rashin shigar sallan ba yanzu dai baka tabbatar sallan ta cika ko bata cika ba mufsidun laha to yana bata sallan to shine ko yake cewa man sallama shakan fi kamali salatihi batalat salatuhu sallan ta ɓaci إذا ما مداك تأكم وأن مغنى قال الشيخ رحمه الله والصهو في صلاة القضاء كالصهو في صلاة الأباء والصهو في النافلة كالصهو في الفريضة nan kai mantuwa kana ramuwa kaman kana ba da sallah in dai san mantuwa cikin nafila kaman kana cikin farilla ne ce sai dai wasu matsaloli guda shida shi ne sati mai zuwa kenan insha Allah za mu ji wannan matsaloli Allah mai gima da kuka batar da mu fi dinin akhirah اللهم wa على محمد وعلى ازواجه وذريته وما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ووقينا بأسمائنا وصارنا وقوتنا ما أهتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك